إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما baka asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi gaba da karatunmu a wannan littafin mai tarin albarka na khuluqul mu'min ɗabi'un mumini littafin da ya karkata zuwa ga gyaran halayen ɗabi'un mumini na sheikh dr mustapha murad babban malami a kulletu da'awa a jami'atul azhar muna nan a daren asabar a daren takwas daren takwas ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in daren bakwai ga watar tara watar septemba ko satumba miladiyar shekara dubu biyu da goma sha tara mun yi karatuka yadda muka faɗa saba'in da uku yau karatu na saba'in da hudu muna na cikin badin alkaram karimci wanda makon da ya gabata karatu na saba'in da uku mun tattauna kayar masu kyauta mun ji kyauta irin na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake kyautar dabbobi suke guda ko kuma ta fike fike ma ko ba ga tsakanin tsauni da tsauni da kuma kyautar abinan lakabtai irin su abu talha da kuma ruwayar muhammad ibn mukadir yadda yake bayani akan zancen ummu darra game da kyautar ummu na aisha sannan kuma mun ji kyautar abdullahi ɗan abbas yau za mu tashi shafi na 255 a layin farko ci gaba da tarihin masu kyauta wa hukiya an hikaito annahu lamma ajdaba an-nas bi misra lokacin da mutane suka samu fari a kafar misra fari na rashin ruwa a ƙasar misra wa abdul hamid bin sa'ad amiruhum lokacin abdulhamid dan sa'ad ne sarkin ina misra eh, abdulhamid dan sa'id lokacin shi ne sarkin misra faƙala sai ya ce wallahi la'a'laman na shaitan anni duhu wallahi la'a'laman na shaitan ah, wallahi sai na sanar da shaitan anni aduhu ni waye ni makiyin sa yake wallahi sai na sanar da shaytan ni makiyin sa ne ka san in kana son ka zama makiyin shaytan kai sadaka in kana son ka zama masoyin sa ka zanto mai rowa ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum rahmatan minhu wa fadla maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim wato shaidan kullum zai maka in za ka yi alkhairi ta inda ya dace zai rike maka wahayin talauci ka bayar gobe da mai za a karya amma in wajen aika albasha ne yanzu nan sai ka zuki alzuwanka gaba ɗaya, to shi yasa lokacin da aka samu fari a ƙasar misra abinci ya yi tsada na ƙarshe, ko sai sarkin misra na lokacin عبد الحميد دان سعد يشو والله سينا نونا الشيطان نمك ينسل فأقال محاويدهم إلى الرخصة الأسعار فأقال سي يتتلفا محاويدهم محاويدهم مبقى تنسل فأقال يتتلفا محاويدهم مبقى تنسل ila an rahusatil as'ar har zuwa farashi ya yi rahusa rahusat yi rahusa al'asar farashi wato dama idan an ce hatsi ya yi tsada me yake ka tsadan shi kowa yana so to shi abin da ya yi ba wai hatsi ya yi tsada ba dama me yasa ya tsada don talaka ana so sai bude rungu sai ba su abinci yake yi a gari in rana ɗaya talakawa dubu goma za su yi kasuwa su yi sayayya to an ba dubu biyar abinci kaga rabi ne za su ga ka dole sai abinci ya fara ne zo sai abinci ya fara faduwa an gane ko sai abinci ya fara faduwa ina shi ka ba kai ka dawo sai abinci ya fara rahusa ya fara ƙasa an gane ko da ci gaba da cewa sun ma'azala anhum sa'annan kuma ya cire kansa daga gare su eh, ma'ana da ya tafi shi ba ba yana da abincin a rumbu ba sai ya yi fitai sai zo ya ce wannan sodin kayan nawa sai biya duk wanda ya ajiya nawa ne sai biya farahala sai ya tafi wali tujjar alaihi alfu alfu dirham ya tafi ɗan kasuwa bayan kuɗinsa kam ya kare ɗan kasuwa suna binsa dirhami dubu dubu dirhami miliyan ɗaya wanda dirhami miliyan ɗaya kuɗaɗe ne sama da miliyan ɗari farahanahum biha sai ta ba don tun yana ba da kudinsa a matsayinsa na sarki kudin ya kare sai ya fara ba su jingina huliya nisa'ihi gwalagwalen matansa idan matansa tana da gwalagwalai sai zo shagon nan ji abincin ciki da ce nawa ne a masa kuɗi sai ba da jinginar gwalagwalai a ajiye in ya kawo kuɗin a eh, mai masa gwalagwalansa waɗannan gwalagwalan ba bayan ya zai akwai bashin dirhami miliyan ɗaya wa ƙimatu a kamsa alfi alfin ya ba da jinginar gwalagwalai na kimanin kuɗi dubu sau dubu sau ɗari biyar mana gwalagwalai hamsa mai ato alfi na gwalagwalai ba ya ba da jingina na wajen dirhami miliyan ɗari biyar a rabin biliyan wani ba a dirhami ba a naira muke magana ba wannan a dirhami muke magana don yanzu ko da kashe dirhami ɗaya naira ɗari so miliyan ɗari biyar so ɗari miliyan ku <laughs> kuma dirhami ya fi nan nesa ba kusa ba falon mata azzara alaihi lokacin da ya gagare shi ta azzara alaihi ya gagare shi irtija'uha mayar da wayannan kudaden da ya tamba da jinginar gwalagwalan a taba ilayhin sai ya rubuta musu wasiƙa bai bai a su sayar kaga kuwa za ka ba da jingina kana ba da jinginar abin da ya fi ƙarfin kudin din ah, za ka ci bakin dubu ɗari to ba za ka kai musu jinginan motar dubu ɗari su karba ba ya kai na ɗari uku su <laughs> zuwa sama to sai ta to su sassa yadda gwalagwalan su cire su ba saura eh, canjin madadi ta da da canjin ku je da da canjin wa da fa ko sai ba da ragowar kudin mina daga gare ta an hukokin ga haƙoƙinsu ila man lamta nalhu salatahu zuwa ga wanda lamta nalhu bai isa masa ba salatu sallar sa ba sallah ke nufi ba sadaka wannan rabiyar da irin waɗanda ba samu rabiyar ba to kuɗin da ya rage da aka sauya da gwalagwala aka shirya kuɗin sai rarrabar musu kaga ya kunya ta shekar jama'a wannan kyautan abdulhamid ibn sa'ad sarkin misra a shekarar da aka yi sani a misra wa kana abu martar abu martar ya kasance ahadal kurama'i ɗaya ne daga masu karinci masu kyauta fa madaha hote be babu shu'ara'i wani cikin mawaka sai in kana son mai alheri ka samu balarabe shi ba ya sa ce ya kasa ya sa ga kasuwar mawaka yana ci a wurinsu yanzu sai a zuga shi sai zubar da biliyan su bai damu ba abu marsa dama asalinsa mutum ne mai kyauta sai wani mawaki ya zo yabe shi al sha'i sai to mawakin wallahi ma in je ma awoye sa wallahi banda abun da zan baka walakin sai dai kaddimni ila alqabi ka kai ni wajen alqabi wad'u alayya kai da'awa wa alqali bi ashrati alafi dirham kana bina dirham dubu goma sai ni gaban alqali ka ce wa alkali kana biyu na bashin dubu dirhami dubu goma ni kuma zan amsa eh kana biyu na <laughs> dirhami dubu goma miliyoyin kuɗi ne hatta uqirru laka biha har ni kana faɗan kana biyu na uqirru laka biha zan tabbatar maka eh kana biyu na bashin dirhami dubu goma a gaban alkalin sun ma'a ne sannan ka nemi alkali ya tsare ni a kulle da su an biya ka <laughs> fa inna ahli lalle dangi na iyalai na mutane na la yatruku ni mahbusan ba za su bar ni a kulle ba za su bari mu zo mu biya kuɗin sai a kashe ni fa zalika ya haka falam yansi bai kai yamma ba hatta dufi'a ilaihi ashra Ala. su jira sai ga shi an ka jira mai dubu goma naira miliyoyin kuɗi ne masu yawa wa akhraj abu zai wa akhraj abu marsad ya aka fitar da abu marsad min al habsi daga tsarewar da garkame wanda aka masa a gidan kurkuku kaga masu kyauta su kyautan ma a kai su kurkuku ta kyautar da za su maka ma ya bashin da za a shiga kotu kai yanzu ai ba wai wani ma ya maka alkawarin kyauta ka zo ka ce ya buɗe maka wata ce kyauta ne fa zai maka ya kana matsa mu shi fa ai wani ma tukunna bashin da ka ci eh, bashin ka ya ci ya ci ne in ka zo ka matsa mu sai ka kar ka matsa mu fa ko to shi yanzu kyauta zai yi amma ya yarda kyauta ya zama bashi kai ka ko wa kana ma'an dan za'ida ma'an dan za'ida ya kasance amilan ma'aikaci ne gwamna ne ma'an ɗan za'ida alil iraki na kan mutanen iraq bilbasra ga basra a Baba babahu sha'ir sai wani mawaƙi ya zo ƙofar gidansa fa a kama sai tsaya mujjatar tsawon lokaci a radar dukul yana son ya shiga ala ma'an wajen uh, gwamna ma'an ɗan za'ida kalamai ta hayya alahu bai kimtsa masa ba ku ƙala yau Eh, sa hayya alahu kai ba ba su dama ba eh, ma'ana ya zo yana sai ga gwamna ba ba su dama ba sa hayya alahu ne eh, ba ba su dama ba kasan ai ganin gwamna yana da wuya ko ɗazu na ga wani ya tura a facebook gwamnan kwara gwamnan kwara state abdulwane ne ya je juma'an shi ba ruwan shi ne zai yi da aka ce ba gwamna ba irin ya zo juma ciki ya shiga a haraba ya zauna a haraban ma sai shin fita salla ya ba da tsayi tsayi ba yana mu talaka ma mu ga munan da rowa ko ba ba da fadin sa ya shin fita yana jin zaune jin sa ya nade gama zaba za ka mace gwamna ba dazu dazu yana sauraron kuɗi ba to kaga an fara samun ci gaba da sanin muhimmanci addini to shugabancin za ka yi ta za ka tsare so mai ne girman kai ba da zuwa robert mugabe ya rasu ba yana da shekara 95 ya yi mulki shekara 30 ya sauka da shekara 2017 eh, yanzu muna september yana jin ko october ko november yanzu da kai shekara biyu da saukar shi ba ah, ya zo shi ma dan za'ida ya ga gwamna ba ba shi dama fa qala yawma sai ya fada, wata rana libadu ma ma'an ga wasu cikin masu hidima wa gwamna ma'an idza dakhala al-amir al-bustan idan shugaba ya shiga gona sai his excellency ya shiga gona in gwamna ya shiga gona gona sa lambunsa a rizmika sanadin falamma dakhala al-amir Eh, lokacin da sarki ya shigo ma'ana gwamna ya shiga albustan gona a alamahu sai wani mai hidima ya sanar da shi ce shugaba yana gona ba ka taba sha'ir baitan ba shi ai ba zai iya shiga gonar lambun ba za a hana shi akwai jami'an gwam ba ka taba sai rubuta a sha'ir wannan mawaƙin sai ya rubuta baitan wasu baitoci na waƙa na yabo alaƙar ta bata a jikin wata katako ko wata itace wa alqaha fil mai sai jefa ta a ruwa allazi yadkhulu al-bustan ruwan da yake shiga cikin eh, gona ma'ana sai ya samu wani itace ya eh, samu wani abin sa da wuta cibiya sai ya rubuta baitoci yabon gwamna sai ya sa a wannan magudanar ruwa da ruwan yake shiga cikin labo wanda gwamna yana kusa bakin labo Bakanin ma'ana ala ra'asul ma ma'ana yana bakin ruwan yana kan ruwan ba falamma da bil ba lokacin da ya ga wannan itacen ko katako a kaza sai ya karanta sai a kaza sai ɗauka wa qara'a sai karanta fa idza maktubun alayhi sai ga abin da aka rubuta a akai alaiha akanta ayajud ayajud ma'an naji ma'an naji ma'anan bi hajati famali ila ma'an ka shafi'u a ya juda ma'an ya kyautan sarki ma'an ya kyautan ma'an a ya juda ma'an ya kyautan ma'an naji ma'anan ka gana da ma'an naji ma ya kunu min najwa naji ma'anan ka gana da ma'an ka gana da ma'an bi hajjati ka gaya masa bukata ta famali ila ma'an waye ne ba ni da wani zuwa ga ma'an famali ila ma'an ba ni da kowa wanda zai isar da kuka na wajen ma'an siwaka babu wani koma bayan ga shafi'u da zai tefe ni to yana karanta wannan baiti shi gwamna na jikin wannan itacen faƙala sai ce man sahibu hadihi waye ne ma abuci wannan waye rubuta wannan baitin fadda abin rajul sai saka kira wannan mutumin mawaki faƙali lagu sai ce masa kai fa ya kace ne faƙali lagu sai ce masa sai maimaita baitin eh, ya ce mai ka a baitin sai maimaita ko? kuna ji? amara lagu bi ashirin budur sai umarni a baka budur goma a bandar eh, bandar na kudi goma bunch goma bunch goma mai yiwa ɗin kudin takarda da su bunch in kudin abinan ne mana akwai balagwalen da ake irga a ɗaura a ɗaura a ɗaura ya ba su bunch goma fa kaza ha sai ɗauki wannan bunch goma wa za al'amir al-khashaba sai wannan shugaba ɗin sarki ko gwamna sai sanya wannan katakon da aka rubuta baitin yabonsa ɗin na ta bi saɗi ƙarƙashin safe ɗinsa shi kawanta ya warke ya yi kuɗi da yanzu ko jala aka baka bonshi goma ai ba ƙarin kuɗi ba don dala bonshi ɗaya eh, dala na a mai yawan dala ɗari ɗari a dala ai babu wanda fi ɗari ko ko? babu to dala ɗari sau ɗari ka dala ɗari sau goma dala dubu ne ka dubu goma ko bon eh, dala dubu goma to eh, dala dubu goma dubu goma sau ɗari uku da sittin kusan dala ɗari uku da sittin da abu ne a naira dala na? dala 360 dubu 360 bunch ɗaya ko? ba'a yanzu kowane dala ɗin kowane falle ɗaya dala ɗari ne na yi mantuwa kowane falle ɗaya ɗin ko dala ɗari guda goma dala dubu ɗaya ko? dala dubu ɗaya guda goma dala dubu ɗaya ko? so eh, dubu ɗaya sau goma dala dubu goma ko? man ɗaya eh? <laughs> kowane kalle ɗaya ya komanda dala ɗari dala ɗari so kwaye kalle goma dala dubu ɗaya ko? to falle ɗari dala dubu goma kenan kowane point ɗaya dala dubu goma shi ne zanta? to dala dubu goma to kowane dala ɗaya dama naira ɗari uku da nawa so mu roga da amfani to yanzu wannan kudin yanzu dala dubu goma so naira ɗari uku da su Uh-huh. baba ali mai hatsi ba na nan ah, yanzu kowane kallon dala ah, ba zai alai baba da sana magana ne da <laughs> za mu cin <laughs> eh, da lokaci da ba da kai ba a shifi da kai lissafi nan ko a kaki ne eh, eh, eh? no ko kagani ko a takaice ya ba ka bunch goma fa khadaha wa wada al-amir al-khataba ta da misali sarki ko shugaba ko gwamna ya sa wannan katakon baiti gargashin shimfida sa fala ma kana al sani kuji wala ma kana yawan musali a rana na nawa na biyu a karaja hamin tatin bisan gwamna ya fitar da katakon karkashin ne shimfiɗarsa don ya dawo da shi ɗakin da sake tilawa ya ƙara karanta baikin a ya juda ma'an naji ma'anan bi hajjafi fama da ila ma'an suwa ga shafi wakana yana karantawa wadda abin da ya sake sa kira musulun fadafa'a ilaihi mi'atu alfi dirham sai ba su dirhami dubu ɗari falama a ƙaza rajin lokacin da mutum ya karɓa ta fakar sai yi tunani wa kama sai yi tsoron an yi a kuza min huma a bahu kada gwamna fai zai kwace wannan kyautan da ya ba shi don kyautan sun yawa fakar da sai ya fita falama kana filiyo misalis a rana na uku da sake jawo katakon kara a mafiya zai karanta abu ne ke jiki fada ajin rajul ya kira mutumin a kira mawaƙin faɗoli ba sai aka neme sa falon yuzar ba a same shi ba ya ɗauka za a kwace kuɗi ne a ce za a kwace bashin ninkin da ninkin wancan ya canza gari faƙala ma sai ma na ce haƙƙun alayya haƙƙi ne a gare ni kullum zan karanta an utsiya a in riƙa ba ga kuɗin da ya fi na jiya hatta la yabqa fi baiti mali wala fi baiti fi baiti mali E, kada wala dinar kada har sai ya zanto a baiti mali na banda ko da dinari guda to kaga masu kyautar zama shi yasa wani ya zo ya samu bawan Allah cikin magabata salaf sai ya da shi ni maraya ne kuma ina neman abin da zan yi aure amma ban samu ba da muhalli da aure ya fito nawa zai ishe ka nawa zai ishe ka sai ce dinari ɗari sai ya rubuta ɗaya nawa kace ya ce dinari ɗari ya zana nawa kace dinari ɗari ya zana na har zuwa biyar nawa kace ya ce kai in ba za ka bani baka daina jin mutum sai ce to bari mu irga zane ɗaya biyu uku hudu biyar sai ba ka ɗari ɗari ɗin sau biyar yace da kana ta ba da amsa iya maimaitawa iya ninki rara kamar na su masu karin shi Almar almar'atul kadima to bari ku ji kissar wata mace da ita da 'ya'yanta masu karin shi ne masu kyauta Istar alkarima wata mace ce mai karin shi. walil mu'minar ga mu'minai mata fil judi a kyauta sha'anin suna da sha'ani kana abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya kasance min ajwadil arab yana da cikin haɗaɗɗun larabawa sorry laraba masu kyauta jud ai kyauta abdullahi dan abbas yana cikin laraba masu kyauta mun kan zakin su a karatu na 73 kyautar da yawa wani mai aure da yarsa kyautar da ya fitar da shi daga talauci ibn abbas mutum ne mai kyauta yana cikin laraba mafi ya kyauta wa kana munsarifan min ash-sham ya taso daga sham ila al-hijaz yana hanyar sa zuwa hijaz shi ibn abbas فنزل منزلا في سوقا وني مسوقي في طريق a hanya. min zulmani sai ne ma daga yaransa bayinsa helman bayan sa ɗan gidansa aman su kawo masa abinci yana jin yunwa falam yaji jidu ba samu abinci ba kuma ana jeji fa qala li he sai to wakilin sa idhab fi hadhihi al-bariya ka tafi can bariya yana iya daukan sahara Kana sannan ko yana iya dokan wata fili an gane ko a yadda kuma bariya yana dokan halittu ulaika hum khairul bariya ulaika hum sharrul bariya yace ka tafi wancan filin wancan sahara wancan dandalin allaka tajidu ra'iyan me wa ka samu wani makiyayi aw hayyan ko wata kabila mana hayyan kabila ko unguwa ko kabila fihi labanun wanda zan samu nono a wurin su aw da'amu ko me ko azumi ibn abbas yanzu ya tura wakilin sai zai nema masa abinci a wurin famadal gilman sai wayannan yaran suka tafi gilman yaran bayansa barorinsa da suka shiga neman abinci ko za su samu su makiyaya a wannan dajin da su samu wa ibn abbas abinci fara'au ajuzan fi hayyin sai suka gawaye mai ajuz tsohuwa abin na sha gaya muku kada mutum ya zana cewa wai ya ajuz ya ɗauka ajuz tsoho namiji ajuzatun tsohuwa kai ta tun tun ai a jozin tsohuwa ce baya ma shafan namiji ai a rashin ɗaukar a joz in babu ta'ul marbuɗa tsoho a jozotun tsohuwa a a ai a ƙur'ani da allah yake maganar mata annabi lozo alaihi salam bai ce illa a tun tilgabirin ba illa a jozun saboda haka a tsohuwa ce kawai suna yawo a wannan wurin fara'au a jozon sai suka ga wata tsohuwa fi hayin a wata hayin kamar wata Ƙabila wata unguwa sai ayi hayyin kunta ko a wata unguwa fa qalu laha sai suka ce da ita a in dake ta'amu nabta'uhu shin kina da abincin da zamu saya ne qala ta amma al-bai'u fala amma abincin sayarwa babu walakin indi mali sai dai ina da abinda mali abinda ma abin da lila wani wali, abu na yi hajji ɗaya suna da bukata ma na abinci na sayarwa babu amma ina da abincin da na ajiye yara na suna da bukata da su sun tafi kiwon ƙasun da za su ci ƙwado sun ka ce ba aina ba nuki ina ƴaƴan naki ƙwado ta tafi ra'ayin lahun sun je kiwo ba ha za a wani ba a wani lokacin taubatihim komawarsu zo nan yanzu lokacin komawarsu yayi dawowarsu eh ma'ana suna dabda dawowa kawano aubatihim matso wajen malam Ibrahim eh lokacin komowarsu yayi kun gane ko kalu sai suka ce fa ma adatti lake eh bude shafi na 256 kama a adatti fama adattu laki wa lahum fama adatti laki me kika tanadar naki wa lahum da su Me kike tanadar miki da su kala sai ta khubzatan kana yi to masa ko waina ko ba gaba za ta kullatiha karkashin tukunyarta kalu suka ce wa ma in dake gairu hada ba ki da wani abinci banda wannan kala ta ce lafiya babu komai sai wannan kuna ji kalu sai barorin ibn abbas ta ce a juji lana shi mana kyauta mana bi shadri ha rabi shi mana kyauta rabin abincin fa ya abincin ba sai ta amma shadru amma in rabi ne wala a judu bi ba zai kyauta da rabi ba wa amma kullu amma in duka ne ba ku zo ku karɓe shi kyauta <laughs> iya abincin fa ki dan mana rabi sai matar ta ce in dai rabi ne ba zan baku ba amma in duka sai matar ta ce na ba ku fi sabilillah wa qalu laha sai suka ce da ita tamna'ina nisfa ke zaki hana rabin abincin wata jujina bil kulli ke kyauta da duka kamalan don kamala wa fadila da falala wala tazfa ana amna'u ma yad'uni wa ma yarfa'uni kaje ba ana ni amnau ina hana ma ya zauni abin zai rage daraja na wa amnau ina kyautan ma yarfa'uni abin da zai ɗaukaka ni sai ce ni ina tashi kyauta ba na kyauta kaɗan ba zan yi kyautan ah, abinda eh, ba ana amnau ma ya zauni duk abinda zai rage min matsayi ba na kyautan shi an gane ko wa amnahu ma yarfa'uni ina kyauta abin zai ɗaukaka ni kamar dai a ce mutum ne miloniya ko ba ga ga mutu yana da miliyan hamsin miliyan ɗari a zo neman taimakon masallaci sai ba da dubu ɗaya ko ba ga mai ba da dubu biyar dubu goma ta ce isa tana sai kyautan da in ta baka a san ta bayar daga duk kyautan da zai rage matsayina a ce kamar ni na ba da kaza yana rage mu daraja na sai ba zan bayar ba amma abinda zai ɗaukaka kima ta shi nake kyauta da shi kaji ana fassara maka lan tanalul birra hatta tunfiqo me mimma ta ko ko ba ga shi yasa in zaka yi kyauta ka san kai yi kyauta ko ba ga bane ka shi wazar watsar da abunan bane wasu abunan sai mutum ya je neman aure sai ba da kyauta kaɗan misali gemu da mai kyau fesa turare sai ba da kyautan sai ga ɗari biyu hidimar sallah sau ɗari biyu ɗin ku je na naira da ko da to shi da kira take ni ina hana abin da zai tauye daraja na ina kyautan kuma abin da zai ɗaukaka daraja na fa'aka zuwa hatsin sadaki abincin gaba ɗaya walam ta tsalwon manhum ba kamata bai su ina su wane ne su ba na za su kai ba ake za su yi wani babban ne ita ba ta ba ne ba ake za su yi wani miloniya ne biloniya ne kuma shahararren malami a duniya ibn abbas wadanda ta kalu hannun hannun ta tambaye su wane ne su ba wala min aina ja'o ko daga ina su ba falan ma ja'u lokacin da suka zo ila abdullahi wani abdullahi dan abbas wa akbaruhu bi khabari ya suka ba su labarin matar ajiba min zalika yi mamakin haka kuma qala sai yace musu ihmilu ha ilayya ku dauko min ita zuwa gare ni sa'a in dan gana da ita na dan lokaci ku je ku tsawo min da ita faraja'u ilayya suka komo gare ta wa qalu la suka ce mata in qaliki na ki tsawo tare da mu ila na zuwa ga mai gidanmu fa ina yuridu an yaraki yana so ya ganki fa qala ta wa man sahibukum wa aymu mai gidan na ku qalu abdullahi ibn abbas kuka ce abdullahi dan abbas an gane ko shire kenan qala ta wa abikum hadha huwa sharafu al-ali wa zirwatuhu ar-rafi'a da baban ku hadha wannan huwa sharafu al-ali shine daraja madaukaki a ce ibn abbas yana kirana wa zirwatu da tsololuwarsa a tafiya madaukakiya kuma za su rido da minni me kuke so da ni har za ku kai ni wurin sa me zai da ni tsohuwar ta tambaye su ka ta ai mutum yana dada tsufa in ji annabi yana dada son kuɗi ba to yan tsohuwa ce za mu ji tana so ko ba ta so to an suka ce mu kafa a fiki muna son zai miki tukuici ne wa birraki da kyautatawa da suka yi birra nan kyautatawa ba ƙara ta ce awwa ma'ana dai ta ce awwa Allah wallahi lauka na ma fa'altu wallahi da na kasance abinda na aikata ma'arufan da ya kai wani kyautatawa ma a kasu lahu badalan ba zan kari wani abu madadinsa ba da kyautar da na yi muku ma babban kyauta ne ba ɗan wannan abincin ba ba za so ku ni wani tukwisi madadinsa ba fa kai ba so ta yaya kuwa huwa shay'un wani abu ne na baku ɗan kaɗan wanda ya jibbu alal halki wajibi ne akan halitta kan yi shari ta fihi ba'aduhun ba'adan sashi su yi tarayya da sashi a shi ai abinci halittu na tarayya a kai falam yazalu biha ba su gushe ba da ita hatta aka zuwa ha ilaihi har suka ɗauke ta zuwa ina zuwa gare shi suka dauki wannan matar zuwa ga ibnu abbas zai suka lallabe ta فلما وصل إليه لو جدت إشوج ابن عباس سلم سيفي سلم فرد عليها السلام في ابن عباس يما يمت سلم وقرب مجلسها في كسن تود أبو زما دب إسا أو واتي كان مدين واتي ننجريش ثم قال لها سيتي متى ممن أنت كي دقى إناني قال سيتي من بني كلب كقبيل بنو كلب قال سيتي فكيف عليك يا كيكي qalat ya halin rayuwar ki qalat da azhiru yasir azhiru al yasir ma'ana ina hira ɗan karamin lokaci azhiru kai sorry ina zama ido na biyu saharu ko sahira ina zama ido na biyu aliyasir dan kaɗan da daddare wa ahza'u sai in yi barci aksarun laili yawancin dare mana da daddare ina ware dan karamin lokaci ido na biyu hira ne wuriji ne addu'a ne sallah ne sannan mafi yawan dare zan yi barci ma'ara ƙurratar aini kuma ina ganin sanyin ido fi baniya a cikin 'ya'yana ina jin farin ciki a 'ya'yana ma'ana yarana ina zaman daɗi da su falam ya kufi duniya shay'un illa wajadtuhu fihim babu wani abin da mutum zai nema a duniya sai na da na samu tattare da yaran nan sannan duk wani yadda kake son ɗanka ya zanto na gari Allah ya kaddara mu ƴaƴana na gari dama yara na gari sanyi ido ne wa iyaye yara ba na gari ba barkono ne a idon iyaye wallazi ne yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama matar fir'aun da ce qurratu aynun li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada tace duk wani abu na duniya sai da na samu tattare da yaro babu abu mafi daɗi Allah ba mu cikin ƴaƴa masu ladabi masu biyayya masu jin magana yi na yi bari na bari sani ya kamata ƙala sai ta famar harfi me kika ajiye ne Famadda harfi me kika famar harfi me kika saskance me kika ajiye wa nabikum ma tadakhiruna libane ki me kika ajiye wa ki idan hadaru in sun dawo gida tun daga shi nan abin da zaki ba su cikin bani kuma shine iya abinci a gida قال سيدي إذ ذكرت لهم ما أجي مسو ما قاله حاتم الطيب أبونا حاتم الطيب شيء ما أبونا حاتم الطيب ولقد أبيت على الطوى وأظله وأظله حتى أنال به كريم المعكل يشو ولقد أبيت حاتم يكتوى حقيقة إنا قانا على الطوى أكن يمشي ina kwana da yunwa banda abinci a gidana in ji ah, abinan hatim ba zalluhu in ci gaba da zama haka hatta anala bihi har daga baya sai in samu anala in samu bihi ta dalilin haka karimal ma'akali karimal ma'akali ma'ana abinci mai daraja al abinci al mai daraja wato yake sautari yana iya sadakar da abincin da yake hannunsa ya kwana yansu sai kawai da safe da Allah ya ba su abinci mai da rajaya ce kamar mutum ne ɗan kuka da kalwa ne da toma ranaya da ba wa almajiri so shi ke nan kawai sai ga an kama sa buhun shinkafa da kaji dozin daya kaga wa ma an faktun min shay'in fahuwa huwa halifu to shi ne kenan kenan ita abinda take so ta nuna mana ta yi tawakkali da Allah kuma ta san tun da Allah ya ce in ka yi sadaka zai maye maka gurbin shi to shi sa ta gaskanta wannan ta yi sadaka tana jiran tukuyi eh, eh, a wajen Allah fazda da abdullahi min haka ajuman sai abdullahi abbas ya ƙara mamakinta su maƙalala sai ya ce mata sana ya mata lau a banu ki wa hum jiya'un da yaran ki sun zo suna da yunwa suna da yunwa fa ma kunti sabna ina ne zaki ya zaki da abin shi dakin bayar ala tace ya hada ya wannan bawon Allah ya wannan mutum kai yayi laqad azamta laqad azumat indaka ko laqad azamta indaka ko ka girmama a wurinka ko azumin din daga ta girmama a wurinka azul khubza wannan dan maka wannan dan wainan da na baka ya girma ka mai da shi wani babba hatta an sarta fi har ma ka yawaita a kanta makaluka kin maganganu ka kai mun tambaya ka zo wannan dan masa da na bayar ake mun tambaya ya kai wani abu ne da za a tsaya ta tambaye tambaya kai wa ashghalta biya ka shagaltar da ita balaka hankalinka falha ka shagaltu mana kamar da wani haza wannan matsan da na bayar fa inna wuyi shudun na yana ɓata murna na yi sadaka na yi alkhairi ba na son ka riƙa an gane ko kana mun godiya kana lalata wannan yana ɓata mara kyau a bar shi ya wuce faƙala abdullahi sai abdullahi ta ahbiru ilayya auladaha ku je ku tawo min da yaranta ai dama lokacin da ta bayar da mazan take lokacin zuwan yaran ta yayi sai aka tafi ta da samu yaran ta dan suka zo sun dawo daga ciwo ta aka taho da su fa hadiru wannan ma da naumin lokacin da yaran suka matso kusa da ibnu abbas ra'au umma wasu suka ga mamar su wa sallimu sai wa sallimu wa sallimu ko wa sallimu suka sallama wasallam wasallam wasalimu fa adnahum ilay sai ibn abbas ya kusanto da su gare shi wa qala inni lam adlubukum wa ummukum inni lam adlubukum wa ummakum limakruh wa inna ma uhibbu an asliha sha'nakum wa alamma sha'fakum هو علم وعلم شعثكم sace inni lam adlubukum ni fa ban neme ku ba wa ummakum da mahaifiyarku li makruhin da in cutar da ku ba ba wai na neme ku da mahaifiyarku don in cutar da ku ba wa ina ma uhibbu sai dai kawai ina son an afliha sha'anakum in gyara sha'aninku dan ga alama kuna rayuwa da cikin talauci kuma shine iya abinci ga gidan kwaci wa alumma in kimsa sha'asakum Eh, talaucinku in kimza talaucinku ina so in fitar da ku daga talauci ka san su manya in sun tashi kyauta eh, in kana jin zafi ka zo na ka kunna wannan mujini da kai sai matsalan ka kenan kana nan bakoloji ma'ana in kimza talaucinku ka san su magabata na da in mutum zai maka eh, kyauta zai maka kyautan da ka rabu da talauci eh zo ka kunna wannan ko kuma so na wannan ko zo eh, ma'ana zarraba ku da talauci shi abin da ya sa nan ne ku eh, haka ce. Ba shi ne kenan فقال ذلك إن هذا إن an قل أن يكون إلا أن سؤال أو مكافعة لفعل قديم إن هذا للي وأنه قل ya kuna. da wuya ya kasance illa an su'al da wuya ka dauki wani abu ka bamu don ba mu nema ba don dama in za ka dauki abu ka bamu illa an su'al sai dai mai yawa in ne mun roƙa ne in ziyara au atal ko tukuici ne lifi'ilin kadim ga wani aiki da dace ko watan bayar suka kai in haza lalle wannan alheri da kake so kai mana roƙa muka yi ko kana so ka yi mana tukwici lifi'ilin gajin ga wani aiki da ɗaɗɗe da muka yi maka ƙwala sai ta laisa o min zalika ba don tsaye cikin wa'annan ba ba don kun roƙa ba ba wai don tukwici kan wani alkhairi ba da kuka yi min ba walakin sai dai jawar tukun na yi makota da ku ne fi hazi laila a wannan daren fa ahbabtu sai nake son an aba'a in sanya ba'da mali sashin dukiyata ce kuma a cikin qalu sai suka ce da ibn abbas ba san ma san shi ba ya hada ya wannan mutumin Na hannu fi khabd aishin mu muna cikin yalwar rayuwa kuma aje ka gaba dan wace me za maka ga alhamdulillah ina cikin wadata ni mai kuɗi ne alhali baka da tsaye naira dubu sai suka ce a ba ma bukatar sautar sautar da ibn abbas nahnu fi khamdi aishin yani fi si'ati aishin muna cikin yalwar rayuwa wa kafatin da isasshe mina rizki na arziki kafaf shine arziki isasshe bai yawa bai kaɗan ba an gane ko muna cikin rufin asiri kawajjihu ka fuskantar da kyautanka na'uwa man ya sayi ƙuhu ɓangaren wanda ya cancanta ka fuskantar da kyautarka ga wanda ya cancanta wa in aradta nawal in kana son ba da kyauta nawal ba da kyauta mubtian tun a farko min khairu su'alin ba don an roƙa ba fa taqaddam to ka gabato fa ma'rufuka kyautanka mashkur abun godiya ne wa barruka kyauta ta makbulun abun karɓa ne ma'ana in za ka bayar ne ba in zo bukata wai mu roƙa ba ma bukata amma in ka so ne kawai ka ba to faƙalar sai ta na'am ƙwarai ko wa za ka ni dai don haka ne ba kun roƙa ba ba kun nuna kwaɗayenku ba wa amara bi a alafi dirhamin sai ibn abbas mai kuɗi ne dama da'awa sai da dawa in ba dawa za a yi dawa kuma ya yi dawa ba za a dawa ba in an dawa kuma sai a dawa an gane ku sai ibn abbas ya ba da umarni wanda yake rike masa kuɗi ya ce bi ashirarci a lafi dirham a ba ta dirhami a su dirhami dubu goma eh. miliyoyin kudi ne ba miliyoyin kudi ne wa ishirina na aka kuma ba ta raƙuma ashirin <laughs> ba raƙumi a dace ne mota kada hada motoci ashirin <laughs> raƙuma ashirin faƙalatul ajuz da auladiya sai tsohon ta ga ‘ya'yansa yaran duk malamai ne liyakul ya faɗa kullu waye da minku kowane a cikin ku shi almina shi ya faɗi wani abu na waka na baiti wa ana ajbi'ukum ni kuma zan bi ku fi shay'in minhu a wani abu da gare shi nace yaron kowa ya baiti ɗan ɗaya ita kuma za ka yi ta'aliki a ƙarshe an gane ku قال الأكبر في ببان يجي شهدت عليك بطيب الكلام وطيب الفئال وطيب الخبر كو يا أكني وقال الأوسط تبرعت بالجود قبل السؤال فئال عظيم كريم الخبر وقال الأصلر كان أوسط وحقا لمن كان ذا فعله an yasta rika ƙabal bashari ga ta'alikin tsohuwa mamarsu wa qalatul ajuz fa ammaraka Allahu min majidi ta kullar rada wal ghayri babban ga abin da ta faɗa akbar shahidta shahidtu alaika na ba da shaida a kanka ibn kana da daɗin magana kai ibn abbas Eh, da kyakkyawar magana watsibil fi'al da kyakkyawar aiki watsibil khabari ko da kyakkyawar labari wa qala al-aws na tsakiya ta tabarra'ta bil judi tabarra'ta yani faqal eh, faqal akhir akhir ma'ana tabarra'ta kayfin tinkau bil judi wajen kyauta qabla su'ali tun kafin a roƙe ka fi'alin azimin aiki ne mai girma mutum bai roƙa baka shi. karimul qadar mai girman matsayi karimul ya yani rafi al-qadar wa al-asl fi karamin su yace wa haqqun liman kana za fi'luhu wa haqqun haqqi ne liman kana za fi'luhu ga duk wanda wannan aikinsa ne kyauta mai yawa ba tare da an roƙa ba an yi tsarika riƙaɓar bashar an yi tsarika zai bautar da riƙaɓar bashar wuyoyin mutane ma'ana mutane za su zama bayansa don kyauta. kowa zai ji maganar shi wa qalat al-ajuz sai tsohuwar ta ce fa ammaraka Allah Allah ya rayar da kai min majidin daga abin yabawa wa wuqita kullar rada a tsare ka da daga dukkanin kaskanci rada kaskanci wal ghayr da duk abin da zai canza maka rayuwa ya kata shi kun ji wannan tsohuwa da 'ya'yanta uku da ibnu abbas mazahiru saka abinda yake bayyanar da kyauta siffofin kyauta da ya ake gane siffofi mai kyauta wani saka ga mai kyauta mazahirun akwai abinda yake bayyana shi muna daga ciki an yi tsayar rajul al'aba mutum ya ba da kyauta fi ghairi mannin wala ba tare da mannin gori ba wala adar ko cutarwa ba la tuqilu sadaqatukum bil manni wal adar nabi an yafraha al mu'tiya an ya yi farin ciki al-mu'tiya eh wannan abun da ya bayar din bisaili ga wanda ya roƙan allazi sa'ala wanda ya roƙa wa yusirra wa yasurru kuma ya ji dadi ne ya yi ga bayar shi ma'ana ba yayi kyautan kuma yana haushi me yasa ya bayar shi ma yana so ma'ana abin da ya bayar da ya farin ciki da bayarwa har ma wasu ka ce ana son wanda ka bashi din farin cikin da zai yi din zan ka shi bai kai farin cikin ka kai da kake ganin ka bayar ka samu ya karɓa ba ta sa aka samu cikin salar ya ce shi duk ran da ya wayi gari bai ji wani ya zo ya roƙe shi abu ba sai ya irga wannan ranar ranar masifa na uku an yin fiƙal ya ciyar da abin da zai ciyar sai gairi isra'il ba cikin karna ba wala tafsirin ko koro ba ba almubazzaranci ba rowa kama ƙala ta'ala kama yadda Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuki karka sanya hannunka a rufe a wuyarka ma'ana karka zanto kana da hannun dambe baka sake hannu wala tabsudaha kullal basti kada ka shimfida hannunka wa dukkan shimfidawa wata kuda zaka zanto maluman abin zargi mahsura abun bakin ciki wannan mahsura ba a asara ba don asara yana zuwa da digo akan ha innal insana fi khusr kaga ba mahsura ba a aka faɗa mahsura abun bakin ciki suratul isra'a ta tara. 29 وقال في صفات Rahman, Allah ya faɗa game da siffofin bayan san rahama bayan an yin shi Allah mai rahama walladina idza anfaqu lam yusrifu sunan wanda idza su ba sa barna wala mai yaqturu ba sa rowa wa kana baina zalika ya kasance tsakankanin aka kawamar suke tsayuwa ba rufe hannu ba almubazzaranci tsaka tsashi na hudu surat bukatar 67 na hudu aina ta zahabun aha so na hudu an yi dudal mufsir da ya kyauta almuktar mai yawan dukiya ko almuktar wanda Allah ya yawaita masa dukiya min kafirihi daga kudinsa da yawa walmukillu mujallu kaɗan min qalilihi da kaɗansa, fa fi ridha nafsin a yarda zuciya wanda da wajen da shan fitar fuska wa ɗibi ƙaunin da daɗin zance ma'ana mutum ya kyauta daidainsa an gane ku. a shi wannan shi kwata-kwata kudinsa dubu goma sai kyautan dubu ɗaya ya yi ko ɗari biyar ma ya yi ko? Ko shi sai ba da shi kudinsa dubu goma sai ba da ɗari biyar ba ya yi ba ya ba da ɗari bisa ashirin na kudin kai ko kudinka miliyan ɗaya ko ba ba sai ka ba da dubu biyu ya yi? ce ya ba da ɗaya bisa ashirin ko eh, naira ɗari biyar to ke ko ya kamata gaba da ɗaya bisa ashirin dubu hamsin <laughs> ma'ana mai da yawa ya bayar daga yawan gwargwadon yawan mai kaɗan gwargwadon kaɗan mai yawan miliyan fi zuwa sa'adin mai sa'ati mai wadata ce gwargwadon wadata mai kaɗan hirin tsoho ƙudura fit rizquhu ma'a ta hunna wanda Allah ya ta masa arziki ya ce daga abin da Allah ya bashi akwai filo na ba shi yunus ba ta abu ne zai haka wani ke sannan ba mai kaɗan daga kaɗan ɗinsa zuhudul mutum iya abinda za ka iya naira hamsin ne sai ka bayan naira goma ne sai ka bayan kuma da sakin fuska da daɗin zance albukul rowa wa aksul karam aka sun karinci aka sun kyauta albukul shi ne mai rowa rowa da larabci bukhul da hausa rowa ko koro da babulanci huni sha'un rufuwa nunin maksura huni ko kuma akwai wani banda huni ba kirta na bulan siya bubal furda furda ba ka ba <laughs> ah. karta eh. kafar da a kone ɗan wane fi tsanani da rowa hala a yi rowa da kwaɗayi ne daga hala inna da sa kwaɗe ga halu a hala ai daga larabci aka ɗauka eh, yana da rowan nashi yana son na wani eh. وعكس الكرم والبخل والبخل روح خلق طبيعة مذمومة ممونة وسلوك طبيعة كبيرة ممونة ذمه الشرع ذمه يامون ناشي يامون نروى الشرع شريعة شريعة تامون نروى الحديث شريعة تركي تامون نروى وآبده وتعيبا نروى النفوس زكاة الطيبة شاواوا qala ta'ala Allah ta wa amma man bakhila amma wanda yayi rowa wa sagna alhali yana da wadata wa kazzaba bil husna ya kare ta kalma mai kyau fa samiya suruhu lil usra za mu sauƙaƙa masa wahalar lamarinsa zuwa ga tsanani mai rowa za ka zai rika shiga tsanani eh zai rika shiga tsanani don ba mamaki ga wata rashin lafiya don karsa da koro ne ya riga ya kashe 200-500 an warke sai daga wani tukuna dai bari a bari ko za a samu sauyi a shafa rab a shafa mantabeta sojan zai kai level da dole sai ya gaga kuɗi na an zo an zube kuma an je sai an nemi jini <laughs> kawai garin kaucewa kashe ɗari biyu ya ji kashe dubu biyar su gaga fasamiyar sulhulin mai lil'usu ba haka lamarin ka ga mutum eh, jininsa ya tsage yana karfin ya sai rabin siminti modo biyu ya gyara to duran da ya ba ba ya fa sami ne, sirowo lil'usa an gane ko kuma yau ne an humaluhu dukiyarsa ba zai wadatar da shi ba in za ta radda yayin da zai gangara wuta suratul layl aya ta takwas zuwa ta sha ɗaya eh, ana samun irwana na kaga wa kanshi ma baya iya yi karin bayan irwana wani ne yana da Eh, yana da shanukai da turokta da yawa da shanukai sosai yi ta fama da wani jinna wanda ake so a jinna nan a yi maganin jinna sai kullum koro yake rika jike-jike yana sha abin iya kwantar da shi a ce za ka yi da asibiti ce sam za a san kashe kudin shi shi ke su abin ya zo ya zubar da shi an kai da asibiti ma irin ya yi dogon soman nan kazin ka ce ma aka ɗauki wasu shanukan kansu aka sayar abinda da kuɗi kaɗan sai da aka kuɗi sama da dubu ɗari hudu a nan garin ba yana warkewa sai ga babu a shanunsa guda nawa ne sai da ya kai ƙarin dangi ba ko su <laughs> kaga wani lamarin jama'a sai ka hankali ai wannan ruwan ya kai mara wannan koran to wanda bai kai kawo kai ba ina zai wa wani innal bakhila wa in afada alghina la yura alayhi makhayir al eh wai shi shi koda marwashi koda yayi kudi sai kaga alamun talauci a jikinsa eh ina za gane wannan mai ruwa ne mai kudi ne sai yana sa kaya masu arha ko da duka za ta wannan ba zai ba ka koma ba kana bai wa kansa ba kuwa ba ya son a gane shi ne ba yake yana ba ya ƙulun na biyu sallallahu alaihi sallama ita ku zulma fa ina zulma zulma su yi omar kayama a nabi na cewa ku ji tsoron zalunci zalunci duhu ne a ranar kiyan wata ku shokha ku ji tsoron karta a shaddu minar bukul shi shokha ya fi bukul bukul mutum maro za ka yi maro marowaci ne amma yana yi wa kansa yana kashe wa kansa baya ba wani shi ne marowaci shi gaji mai karta bayan baya ba wani baya kashe wa kansa shuha a yi wa mai yuka shuha na nafsu shi shuha kansa ma bai samu sai ga gashi yana da kuɗi kuɗi amma ba iya ci zai yi ba gashi na biyun wa ya fi shi gashi nan da kuɗi da zai ci kaza sai yanka gauta ya ci gayan kwanci ba wai bayan sa'awar saduma ba yana haɗe yawo fari na shura ahalaka man kana gabrakun lalle ƙoro ya halaka da wani suke gabaninku amma da ya ɗauke su ala an safa kudi ma har suke zubar da jininsu wasu halin suka halatta maharima abinda Allah ya haramta musu musulmi ya roshi hadisi na 2500 da saba'in da takwas wal bukal shi rowa sababin sababi ne min asbabi fasadil umma daga sababban lalacewar al'umma wa da'afiya da rauninta an abdullah bin amr bin asr radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace naja'u awwali hadhihi al-umma naja'u tsiran awwali hadhihi al-umma farko wannan al'ummar abin da zai tseratar da su daga azabar Allah su samu nasarar shiga aljanna bil su ba da ne su ba da gaskiya da Allah su yarda da Allah wa zuhudu da gudun duniya wa yahliku akhiruha amma al'ummar karshe za su halaka bil bukhl da rowa me rowa din ne shi shiyarsa kimani kaga wanda ayi yaqini ai shi mai sadaka ya yarda da Allah ne Allah zai biya shi ba shi mai ruwa ba yana ganin ƙarya ne Allah ba zai biya shi ba shi yasa yake hana wal amal abin da yake halaka da na ƙarshe buri da ruwa al bukhl ruwa wal amal da buri amal buri sai sa mutum sace sace bai kuɗi wa hannu ibn abi dunya ya kawo albani ya afsana cikin sahihul jami' domin ta haƙiƙul mishkan lambar hadisi 5,281 waka mafi walbukul rowa amilun ma'aikaci ne min awamili na albarka daga ayyukan da ke zare albarka a dukiya wa mahakul khairi yana don kwamar da alkhairi ta kula asuma radiyala na asuwa tana cewa ƙalili rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala ce da ni la tuki kada ki rowa kada ki ɓoye ko kada ki rowa fa yukin lahu alaihi ce ma Allah zai miki rowa in kai rowa Allah zai maka rowan buɗe kai rowa Allah zai maka rowan lada wa fi ruwaya an fiki ki ciyar awin fahi awin zahi an fiki au an fihi au an fihi duka uku ma'anar su an fiki ki ciyar ne ai wanda da nabi ma ce an fihi au an zahi ai an fiki wa qawlu la tuti yani la tabkhali a kasafa wa tamna wa kadhalika la tuhsi an fige ki ciyar au kuma an fihe ki ciyar au an fihe ki ciyar wala tuhsi kada ki oye kada ki rowa fa yusillahu alayki Allah zai miki rowa wala tu'i kada ki rowa fa yu'illahu alayki Allah zai miki rowa bukhari ya kafa bukhari lamar hadis alif 433 musa sahih muslim lamar hadis alif da 29 wa kama fil hadis kamar yadda yazo a hadisi ma min yomi babu wata yini yusbihu al ibad fi idan bayi sun wayi gari illa malakan yanzilani sai malaiku biyu sun sauka sai qulu adu ma dayan su yana cewa allama azimun fitan ya allah ka ba wanda yake ciyar da dukiyarsa halafan ka yi maka gurbin abun da ya ciyar ninki ba ninki wa ya ƙulu al'aka ɗaya na ce alama autun mumsikan ya Allah ka ba wanda yake ƙoro yake rowa talafan asara ka watsar da dukiyarsu saukar masa da asara wannan eh, eh, wannan hadisi yana nuna duk wanda yake rowa mala'iku za su yi wa dukiyarsa baki wanda yake alkhairi kuma za su yi wa dukiyarsa albarka wa idribu nabi sallallahu alaihi wasallam masalan lil bakhil annabi yana buga misalin marowaci wal munfid da mai ciyarwa fa yaqulu yake cewa masalul bakhil misali marwaci wal munfil da mai ciyarwa ka masali rajulaini kamar mutane ne guda biyu alaihi ma junnatani suna sanye garkuwa biyu junna garkuwa sulke rigar karfe wanda ke sa wajen zuwa yaƙi min hadidi na ƙarfe. min sariyaihi ma daga kirjinsu sariyo asalin nono daga kirjinsu ila taraƙihi ma zuwa ga ina maƙogoronsu tarquwa idza balagati taraqiya daga kirji zuwa makogoro ba'mal mutin shi mai ciyarwa fala yunfiqu ba zai ciyar ba ba zai sadaka ba illa sabaga sai riga ta ƙara tsayi sabaga ta ƙara tsayi yana shauta tana ƙara tsayi tana ƙara tsayi tana ƙara tsayi an gane ko kawo wafalar ala jilbihi kawo kogo wafalar za ta bunƙasa ala jirgi a kan fatarsa hata tafiya banana har ta lullube masa zo hannunsa yana sadaka iga yana ƙaruwa to da mu sadaka shi yake zama maka sutura ko a kiyama ba ta a tsaron wa har ta yi tsayi da tana rufe takunsa da yana tafiya sai riga jan ƙasa yana rufe takunsa wa amal bakhil amma marwaci fala yuridu an yunfika shan ba zai so ya ciyar da wani abu ba sabaka illa lazqat sai ta manne kullu halaqatin makana kowace gaba a wurin ta shi don tsabanin baya shirwa baya sadaka sai ga karfin ta tsaya wuri daya sai tana matse zo ta fara shake shi ba fa yana kokarin ya yalwata ta falatar tafiyo ba za ta yi wasu ba imam bukhari ya kasu bukhari lambar hadisi 2917 muslim sahih muslim lambar hadisi 1026 ai abin nufi annal munsif lalle mai cirwa kullama an faga duk lokaci da cir sabagat tana ƙara yalwa jir'uhu sulkensa wa tana yin tsawo hatta ta jurra wara'u har ya fara janta a ƙasa suffi rijilai tana lullube kafafuwansa wa asrami shihi da gurbin tafiyarsa wa kuduwati da takun kafarsa da kalafil bakai sabani marowaci allazi suwa wanda yake yalwata ta falatar ta ba za ta yalwata ba ya ake mara sadaka rashin asiri ne idan da rigan wanda yake karuwa da yake lullube jikinsa to haka sadaka da kyauta mutum ko yana da mugun hali sadaka da kyauta in suna lullube mugun hali yadda idan yana tafiya eh, a wannan tufafin da ya tsaye yana jan ƙasa yana share takunsa to haka sadaka yake lullube aibin mutum shi yasa mutum ko da ba shi da mugun hali yana da mugun hali amma yana sadaka yana kyauta sai kun ga an daina ganin aibin nasu. ko da yana da kyan hali amma maroci ne sai ba za ga kyan halin nasu ba ilajul bukhl yanda ake magance rowa al bukhl rowa aksul karam haka sun kyauta ne da shakarin cewa ashaddu darajatul bukhl mafi tsananin darajar rowa an yi al insan ala nafsi mutum ya zanto yana rowar mahata wa kansa kan abin da yake bukata na abinci ko na tufa ko na mai bai saba a jiki ba ko yana dama da damar sai ya ki saya eh, mutum yi wa rowa ma a shiddatul haja tare da yana da tsananin bukata fakan min nawa ne marawacin da yumtukul mal za ku ga zai rike dukiya wa yamridu yayi jinna wala ka dawo ba zai nemi magani ba shi ne irin wannan nemi kuɗi a zu duk da yawa za ka mutu ya kwanta kan kuɗi amma ga lalurar da yake damun shi je ka magani to me yasa maka lafiya ai ko da jinjar taka za ta cinye kuɗi ka daga kai sauki ai wani ka cinye tunda da lafiya ka nemi wannan ai za ka nemi wata sai ga ba zai nemi magani ba gashi yana fama da cuta kaga ana buƙatar ya nemi abin da zai ƙara masa jini ba zai iya siya kuma yana da kuɗi wa yasahi hubbal mali yana sha'awar son dukiya fa yamna'uhu sai ya hana shi albukul rowa fa kam min bakhirin nawa ne marowacin da ala nafsihi yayi wa kansa rawa ma alhaja duk da yana da bukata wa baina man yu'athiru ala nafsihi akwai wanda zai fifita dukiyar a kansa ba ma alhaja duk da yana da bukata shi ya fi son dukiyarsa sama da lafiyar ana yin su da yawa ga kuɗin yana son su sama da lafiyar kuɗin ba ba zai iya cinyewa ba har ya amma ya fi son kuɗin a kan lafiyar yana da bukata ba zai ɗauka ba ɗabi'u a baya kyaututtuka ne ya Allah hallawa haifu ya sha Allah yana azata inda ya so ba za ka ba shi da baya jin wahalar kyauta wani kuwa abu yana damu shi wani za baya yi ko bayan baya yi baya yarda a yi magarta kallaman nasu hakika mutane su yi magana sai hajjil bukhul a iyakar rowa bambancin rowa wasu ha'i da kyauta ba za ba ƙaunin sai wasu mutane suka ce menene iyakar da za ta mutum marwaci ne ba za ba ƙaunin sai wasu suka ce ila an na hajjal bukhul iyakar rowa man ulwajin hana wajin in baya ba da zarka shi ne na ai zarka wajibi ne baya ciyar da gidansa kaga rowa ne don ciyar da gidansa na abin da yake dole wajibi ne wa anna man adda ma zubu alai suka ce duk wanda ya bada abin da ya waje ba gare shi falaisa bi bakhilin ba ne ba ba marwaci ba abin da ya zan wajibi yana yi abin da ba wajibi ba shine ya yi Wani ba za a iya gashi marwaci ba lakin na sahih sai da magana ingantacce annal bara'a lalle baranta ma al tare da rowa tahsul bi fi'l wajib yana faruwa ne da aikata wajibi fi shar'i a shari'a wal lazim da lazimi bi tariq murua a hanyar mutunci ma a al tare da daɗin zuciya bil wajen bayarwa Mana don ka bada wajibi kadai ba za ka zanto ka cike daga rowa ba an gane ko Sun mun wajibi a kamar babu hatsi a gida ka so hatsi ka kawo babu lafiya ka kawo magani ka wannan wajibi ne amma ka yi nama ai ba wajibi ne ka soyo kifi ba wajibi ba ne to sai zan so kai masara menene da zaka amma naman nan da kifin nan sam kana da shi ba za ka yi kaga har yanzu ba za ta kasu daga da'irar ruwa ma'ana duk abin da wajibi ne a shar'ance ka bayar duk abin da kwa ya kamata a ce kayi haka shi ba ka yi wamal wajib da shar'i abin da ke wajibi a shar'ance fa huwa a zakka shi da zakka in dukiyar ka kai zakka ka bayar ko dabbobi ko amfanin gona ko kuɗi ko kayan kasuwa wa nafaqatul iyali. da ciyar da iyali wa amma lazim amma lazimi bi tariqil muru'a ta hanyar mutunci fa huwa tarkul mudayaqa ka bar takura akwai abin da za a ci a walwale to a ci a walwale Wal'isa ka bar bin ka bar kididdigewa ka bar kididdigewa anil game da ƙanana abuwa ka dena irga ƙanana abubuwa an gane ko fa yana zalika yastabihu min al-faqir wannan yana muna na talaka ka dena kididdige al-muhassara ƙanana abubuwa zai ka zo ka kwanta da daddare sai ka ɗauko takarda da biro ke yanzu na kashe naira goma na sai fiye wata sai ka rubuta ko kana lissafin na wasu kashe muhaddara <laughs> ka kashe naira abu ka kashe naira ɗari shari'a da zange? ƙananan abubuwa ka na jin diddigi kana irga ko ba ka ba agogon batirin agogon ka ya bata ana samun available ka kai awa ɗaya kana ta yawo a wurin kana nema ko ka bi wani hanyar naira ɗarin ka ya faɗi ka hau keke ka koma wurin ta ne gina nisa ɗaya tana tafiya da ala kun ga kaza ne yana jin diddigin ƙananan abubuwa kun fahimta ka girma abu ka daina jin diddiginsa ka ce magi a gidanka sai ka irga ko ba gaba ka ce matar ka tana sata masara tana sata gari ke wannan akwai wanda sai da ya shekaru biyu yana neman aure ya rasa sai kyar Allah ya zurfa masa su don an gane tana irga magi to mata da suka yana irga magi wannan yana irga magi gidan shi ba wani zai fita sai ya irga magi leda ɗaya aka abu nan ko ke miyan jiya magi kwaya kaza ne ya dace ci da shi yau kaza to je da yau din nan ai ya kamata a ce magi goma ne ya kare to yanzu magi na ka leda daya to ga shi dai yanzu 87 bakwai na gari to ina kwaya uku ta shiga bude durowa eh? to kun ga ku wanda ya rabu da matansa biyu ma kamfin diddigi ya razo da yanzu amma a so mutum ya zanto haka an gane ko eh, in dakala asir wa in da fajr wala ya yas'alu amma ahir ya gari ya gari ba zai tsaya ya shaji gidan can ba kafin ya soya wani masana an gane ko to wannan fa inna zalika yastasbihu min yastasbihu min al-fakir wannan abu yana muna na talaka da a ce kana da rufin asiri amma kana bin diddigi irin wannan wani kuma a ce yana cikin talauci ba bin diddigi nan to zai ce ka samu aure yana na buwa ka daina abin ko ba ka ba a ce ga karan alal akalli eh, kana da abin da ya kai dubu goma ashirin talatin wayarka ta wanda ma murfin baya zama ko ba a ba na dubu da ɗari biyar ka kai sati ɗaya kullum ana ta ƙorafi zama sun ga abu na ne nan na sa caji fa a kai wannan ya daina bibiyan ƙananan abubuwa wannan yana muna da saraka in ji mani kawai dai don ranka da zai riga baci kai baka zage kane nemi wani ba ko ba gaba in za ka je yini ne kana nema to je ka yi bare ma wani yini ɗaya mana dubu da ɗari da ai za ka samu sai ka zo ka sai wani guduma ka je ka ci gaba da matsawa ba shi kenan an wuce nan ba asani na biyu ah, ma ilajul bukul amma inda ake magance rowa eh, yayi mutum yana da rowa ya zai yi magani rowa farasuma za mu ba shi injection da ko kuma ba shi syrup da shi kira a yi masa allura so sababul bukul eh, sababin rowa hubbul mali dama son kuɗi ne yake ka rowa dogon mutum ya fake muku ya ce shi mai zuhudu ne wallahi ba zai kaje kuɗi ba ƙarya ne mai son kuɗi ne kana ai me zai nuna mana kai mai zuhudu ne eh ga kana kana da kuɗin ba za ka yi wa kanka ba amma ka ba kana ba wa mutane su wannan zai mu yarda zuhudu ne amma kullum ka riga girshi da kuɗin kana guga kana gyarawa adana wannan son duniya ne wanda ya je kai kayan mai kyau ya sa shi ne ba son duniya amma kai ba ya saba annama lahu hu ya dauka dukiyarsa zai dawamar da shi wannan ke sai mala yace ah, wani hubbil mali sababa ne ga son dukiya sababi biyu ne ke fara mutum ya so kuɗi dukiya ba abun so ne amma kada kai maza son da kana ganinsa sai dai ya karka kai ba za ka mora ba ko kuma ya sa ka kauci ka hanya hukun sha'awa da son sha'awa allazi la wusula ilayya wanda ba a iya iso mata illa bil mali sai da dukiya mutum ma'adulil amal mana mutum yana da dogon buri eh, wa in kana kasar al'amal amma in burinsa ya takaita ya taƙaita walahu waladun yana da ɗa fa'ida ya koma ƙafa dulil amal to dan yana iya tsayawa a matsayin buri abu da ke kawo mutum buri son sha'awa da eh, abu da ke sa mutum son kuɗi rowa son kuɗi abu da ke kawo son kuɗi son sha'awa shi komai yana son kyau kaga abu mai kyau ko sai ka kai kuɗi mai yawa yanzu gida ya ɗanyi ɗakin ƙasa ya zauna shi fa bai masa ba yana son gida mai tsada ko ba shi da kuɗi. A gari saboda haka ah, son sha'awa sannan ko irin matan da yake so Ta an kashe kuɗi sai sai yana nan yana son wata shuwa a maiduguri ana neman shishin gwal talatin ko ba ta ba ƙarshe ne abinda eh, dr kalle ya faɗa ba ya ce ɗalibai ne a jami'a suna shekara na biyu garin rogo suke jikawa ba amma da aka je suna hira hira abin mamaki eh, mai cewa yana son shi ya sayi wasu motoci ne guda uku a shekara ko ya faɗi suna motoci ɗaya miliyan ashirin ɗaya miliyan sha tara ɗaya miliyan sha shida ya? ko yanzu garin rogo yake jigawa ga eh, mafarkin ƙarshe shi zabargin farke eh, kuma wai yana son ya auri mata hudu kuma kowane ya gini da ya ɓangaranta da motar hawarta da komai wannan ma haka wannan ma ko kaga eh kaga irin wannan bai ke sa mutum ya saki hanya to ya taro wa inan buri na tunanin sai shi ku yanzu ba za ka samu kuɗin ba sai an yi tsafi ko sai an yi fata ku dogon buri to wani gwaza da in ba shi da buri burinsa gajere ne to ɗansa sai zanto masa madadin dogon buri sai shi ku yanzu waɗannan yaran yaya zan yi su In ban nema ba ya za su yi makaranta yanzu yaran suna naziri shi yana burin ya tara abin da za su yi jami'a da shi kuma yana gaggawa yanzu yadda Allah ya na nazirin yana tura nazirin in sun je sakandare Allah zai kawo na sakandare in sun je jami'a Allah zai kawo ko kowane zamani Allah yana masa bajet ɗinta a ajalin lailatul qadr ba a bajet ne na shekara ana bajet na shekara haka lamurra suke tafiya shirya shirye kenan sai malam ya ce sai ɗan ya sace buri ta dalilin ɗan fa zai iya saka hannu a tsani na biyu an yi da ainihin mali yana son shi kuɗi da kasu shi kawai ya ga kuɗi kasan son kuɗin fa iri biyu ne akwai wanda yake son jin daɗi ne morewa shi sa kuma jin daɗi da morewa ba zai taɓa yiwa ba sai da me sai da kuɗi to shi wani ya samu kuɗin zai shi akwai wanda kuma yana so kawai yanzu alat kawai yanzu ban eh, a kaɗin akwai kuɗi akwai kuɗi a jikinsa shi kawai yana tsawular kuɗin wannan zai samu kuɗi amma ba zai shi ba sai ga yana ta yawo da yunwa a jikinsa amma da daddare sai zai zazzage asusun fa irin wannan ma za ga wasu ba su a banki sai zazzago sai rika gyara zaman shi sai gyara zamansa ga miliyan sun ga miliyan ɗari amma kifi baka na ɗari ba ta gidan ba kawai eh, baina huwa baina nukut almawadda mawadda wara mawadda wara hama tsakanin da kudi akwai soyayya akwai sosai sai zai tausayin kai shi yasa idan kana kai da kudi sai rika tausayin ka sai zaka ba sai wani fagal ne shi kuma fagal ɗin za a yi tasgin nasa fowai gal ne ala wani fowai wani shi ku kaga irin su ke su kawai kudin ke so ko kuma ya rika kallon alatin bankinsa kawai ya rika kalli, ya rika kalli. sai ji daɗi sai malajin shi yana son ruwa ruwan kuɗin ba minan nasu daga cikin mutane man ma'aho ma ya fi akwai wanda fa yana da abin da zai ishe shi da baƙi ya to umar na abin da ya rage a rayuwarsa da yawa za ka je kasuwa kaga ɗan kasuwa yana da abin da da Allah zai kara masa shekara ɗari yana da abin da zai ishe shi amma har yanzu ga zafin nema ga ƙin taimakawa addini a gina lahirar laur safara da ya taƙaita alama jarar adatu da abin da al'adarsa ya gudanar da shi wa ya tsama a ala shi yasa da yawa irin wani wani bayan zagaye ya zo yana takara yana neman gwamna yana da abin da ya kai biliyan biyar wani yana da tiriliyan goma amma harin babban bude sanancin gwamnan gwamnatin nan zai ya sace kuɗi ya ga harkokinsa ba wai ya taimaka talaka ba ka dubi masifa irin wani. wani ma ba bai san iyakan kudinsa ba amma har yanzu yana son ya samu kame daɗa sata wani ba shi Eh, da za ka yi ayi manya da suke neman shugabancin kasa da gwamnoni wanda don su yi fata kudin fa suna da shi ko daɗin suna ci kuma yanzu sun hau sun sake kwatan kudin fa babu daɗin da za su sama da wannan daɗin an kure ma laifin daɗin in a madara ne an kure ko ba ka ba a kaji ne an kure so menene ba zai ci wani jika jika ne bai ta ba ko zai je zai tura kuɗi aljanna a kero su wanda da aljanna same shi duk matan da yake burin ya aura matan da yake burin ya karuwanci da su ya yi ko rukin zai je nema ne amma har yanzu ba bai daddara ba bai daddara ba buri ke kullum eh, rayuwa yana raguwa buri yana karuwa ana kusan kusantowa da kabari shi irin rayuwar yanzu eh ba ka son ma magana shi kullum za ka aida wani ɗan akwati da magunguna ce ga haɗa ta ga kawo farmaki su ne matsalolin rayuwa yanzu ba wani ba ya fara shirye-shiryen 2023 zai nemi uh, abu ne kuma ka je ka duba shi daga shekarar sa ya kai ta 80 kuma yana da kuɗin yana da su a waje yana da su a abin da hankali ya tashi in mutum kana da wannan kuɗi ma ka je ka kera gida a saudiya mana kullum kana harami kana ibada kana cin kaji kana abu na me yake masa amma ka je china kana ta yawo ka je dubai ba kai wahalalle ba wa ilaju kullu ma wa ilaju kullun magance duk wayannan abubuwan kullun illatu wa ilaju kulli illatin magance dukkanin wayannan illolin bi mudadati sababi da kishiyar sababinta duk cuta ana magance shi da kishiyar me kishiyar rowa kyauta ka zanto mai kyau me ke kawo buri kwaɗayi to ka watsar da kwaɗayi haka za ka ɗauka ka yi alizu hubba shawa da ya magance son sha'awa bil kana'a da wadatuwa da kaɗan abinda Allah ya bashi zakaran ka zakara ne da kai ka haushi ka yi sukuwa da shi matan wata rana abin duk wanda ka gansa da jirgin sama da da kafa ya fara ya zai hauke ke a hankali a hankali ake zo sannan kuma hubbun shahawati bilkana wa da haƙuri sun sha'awa ka danne shi da wadatuwa da kaɗan da haƙuri wa ɗulu kasarati zikirin mauti ko ka riƙa yawaita tsawaita yawan suna mutuwa suna mutuwa gudu yana yawan damun ka riga leka asibiti ka shige layin masu hatsari ka je layin yan faralas yan zazzabi hakan wata rana ko ka fada magabarta ka ga mutane a kwance sai ka gama duniyar kana kyaman su ka tsane shi amma kullum sai zuwa biki wani zai aure an bani babban aboki wani kaza gobe kana germany kana ingila kana china sai ga kana wani babba ne aka gama rayuwarka fa wani bai taba zuwa magabarta ba sai dai aka yi shi wa yu'alidu al kuma ya magance waiwayawar alqalbi zuciya ilal walad zuwa ga da in zuciyarsa yana yawan tunanin ƴaƴansa da ya tara musu abun duniya to ya manta da wannan tunani abu ne da ya kyau ka tara musu ta hanyar halal amma kada ka kwallafa a ranka ka ɗauka in ba ka yi ba la haula lahum wala quwwata illa billah kai an haife ka kuɗi ne bi anna man khalaqahu duk wanda Allah ya halicce shi khalaqa ma ahurin tsaho Allah ya halitta masa arzikin sa tare da shi wa kam minna nawa ne a cikin mu lam yadda shay'an bai gaji komai ba afsana halan ya fi kyawun hali min man warisa daga wanda ya gado ko ba ka ba yanzu ka je kasuwan ne nawa ne wanda sai bai gaji kwandala a wajen babansa ba sai talauci amma yau ya yi kuɗi ga miliyoyi a shagon nawa ne ba wanda ya gaji miliyoyin yanzu ga can kayan gabansa bai fi dubu hamsin ba <laughs> kun bai ji wannan nawa ne wanda ya gaji ya gaji dukiyar ga wannan da ya gado ba ya yi konsulin allah ya baka arziki sai ka ga ɗan dako ya je hajji ya dawo ga wanda ya gaji miliyan hamsin kuma ya saci akuya kudin ya ƙare ya saci akuya kowa arzikin ka Allah ya halitta da kai aka ba ka gadon trillion ɗaya in Allah bai rubuta su da arzikin ka ba sai watsi an kowa nan su raba ka ka da matsaya ce kal wani ma sai ya sai kuɗin gadon ya watsi sai Allah ya ba ka naka da sai ya yi Ka ba haka mun ga manyan masu kudi a garin na wayan da suka mutu ya suka samu miliyoyi miliyan 20 miliyan 30 miliyan 50 shekara ɗaya biyu sai da an kama yaro ya kasu akuya ya cinye kuɗi to wannan ka kwatanta da kanka in dai babanka ya mutu ka gada ya watsa kai ma don ka tsara yaranka na iya gada su ma ne ka watsa ba da arzikin shi saboda haka an samu a ci ka inganta rayuwa a taimaki addini aha wa yuqaddimu ala allahi ko fal yahdur ya kwabu fal yahdur ya kwabu ya turka li waladi alkhair mutum ma fa yaji tsoron barwa yaransa dukiya wa yajmu ala allahi bi sharri sai ta wajen Allah da sharri ba shi abin da ke faruwa ba shi don yaron ya ji ya yi sata ya yi sata a sosun gwamnati ya ji ya yi kidnapping ya ji ya zama boko ya zama ɗan ta'adda ya tara kuɗi aka kashe shi kaga shi yanzu ya kashe wuta ko ba haka bane kaga azan wa yaddumu ala Allah bi sharri shi yanzu ya bar musu kuɗi amma ya ya haɗu da Allah da sharri fa in kana fa inna waladahu in dan da ya bari in kana salihan in ɗan ya kasance na gari fallahu ya tawallahu Allah zai zubince shi in Allah bai hore ba ka mutu ka bar ƴaƴanka dama ɗayan biyu in na gari to Allah zai taimake shi ya rufa masa asiri ya buɗa masa bayan ka da fasu da iyamu fa fasu ne ɗan iska ne mashayi ne manomi mata ne ai gwanda ma baka bar masa kuɗin ba fala ya turuk lahu fala ya turuk lahu ma yasa'inu bihi alal ma'asi kar ya bar wa yaron abu da zai taimaka kansa wajen sabo dama ɗayan biyu ne in ka tara kuɗi kan bar eh, eh, don baka tara kuɗi ba ka mutu ka bar ɗa nazari Allah zai taimake shi sai ka tara kuɗi ka bar yaro ɗan iska ka bar masa abin da zai nemi mata da shi zai sha giya ya yi fata ka, yana ɓata kuɗi yana ɓata masa lahirarsa kamarin ka ana ƙara masa garwashin wuta sai ya zuƙi wuyu sai ya zuba maka fetur a wutarka shi bala'i da bala'i wali rajid ala sam'ihi eh ya rika maimaita a bisa jinsa ma hadasa min al-bukhala abin da yake faruwa wa marwata wal da masu cuta idan mutum yana so ya magance matsalar rowa ya karanta tarihi masu cuta ga abin da suka samu marwata ga bala'in da ya same su sai za ka sabatul mahabubat idan abubuwan da mutum yake so suka yi yawa fi duniya a duniya kasratul masa'ib sai masifu su yi ne su yawa bi fadhiha da rashin ta faman arafa afatal mali wanda ya san illar dukiya dukiyar nan da kake gani yana da illa irin nasa duk wanda ya san illar dukiya lam ya nasu ba zai ma nasu da dukiyar ba wa man lam ya akhuz minhu da wanda kuma bai ɗauka daga dukiyar ba illa ƙadar hajjatihi sai gwargwadon buƙatarsa ya samu gwargwadon buƙatarsa ya wadatu da shi wa amsaka zalika ya ajiye wannan kuma li hajjati don buƙatarsa um, sorry wa man lam ya'khudh minhu wanda bai ɗauka daga dukiyar ba illa ƙadar hajjati sai gwargwadon buƙatarsa wa amsaka zalika li hajjati ya rike wannan don buƙata falaisa bi ba khairin ba marwaci bane ma'ana duk wanda yake da dukiya sai wani abin da ake bukata da wannan dukiyar na daidai wannan lokacin sai ya ajiye dukiyar don akwai wata bukata a gaba ya adana wannan bai zanto marwaci ba sabi dan adam ba ce kashe duk abin da yake hannunsa ya zo na aka ba tattali ba don da ba a tattali ina mutum zai tara kudin da zai kai zakka ba da tsara kuɗin da zai kai zaka ba sai mu tsaya na insha Allah ta'ala karatun gobe za mu tashi ɗabi'a mai kyau na sha takwas shine al'isar al'isar fifitawa fifita me wanda insha Allah ta'ala sai mun shiga gobe abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu tarayya alada kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya taimana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk